Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishadi cikin sauki. Wato Aminiya, mm. cewa ne zan zo in sanar miki. Zan bar gidanmu, zan koma gidan haya ta da zama. Haba Aminiya, gidan gina haya? Zan koma da zama. Aminiya. Na'am. Dan Allah ni dai ba zan gaji da bakin shawara ba. Sai ki tambayin dalili tukuna. Oke. Okay. yawwa an ji bature na'am me dalilin ki na barin gidanku ki koma gidan gidan da kika sa yan haya yawwa dalili na shine kin ga ita dukiya aka ce da ɗa da dukiya da iyaye ba a wasa da su haka ne yawwa ni ba na son in dinga ganin ana mun bushasha da dukiyata ane mun barna a cikin gidan hayan nan yadda ba kya zato ni nake sintiri kullum a hanya ni kenan kullum sai na san tirin je ga halin cikin gidan ne yake ciki to sai na ga aini wahalwa nake sai ka ce yara kanana sai ka je kana kana du supervision ji bature yace kana kana inspection ai ni da ni ake dubu nawa ake haya haka ake musu amma ni gidana ni ce sai na je ina saka ido a ciki na gaji aminiya na'am aminiya ni fa ba zan gaji da baki shawara ba bari ki in gaya miki gaskiya mm-hmm. kada ki bari inda kike zaune ki ce za ki koma cikin yan haya ki zauna wallahi wallahi za ki zub da mutuncinki tunda yara ne ƙanana to yara ne tunda na girme su amma ai kowanne ya mallaki hankalin kansa hajiya abinda nake so ki fahimta ke kin kasa ganewa idan aka ce dukiyar kin ga dai maganar rijiyar nan ya tsaya min a makogoro oh. yadda ake bannan ruwan nan na rijiya ban daki in za a shiga ran nan aka ne baran bam aka bugo kofar ta karfi an san nawa na kashe na biya kafin ta ya haɗa min kofar kofar ban dakin nan ni ma ki dinga tausaya min dan Allah a wata magana ana yi ni ba ce ne ba na tausaya miki ba amma aminiya ni dai wallahi abinda nake guje maki zuwa da dawowar ita nake gudan maki. Wani zuwa da dawa ni sama zan kyale yanzu ba musu ido to tsoron su zan ji? To ai in kika zauna a cikin su su ba za su dinga jin shakkan ki ba abinda suka ga dama za su yi. Ai kwai sai nake ga kamar idan na zauna tare da su to wani ba zai min wata bannan ba a gani na fa amma in ina cikin su kin ga ina tare da dukiyata ina wurin dukiyata. duk wanda zai buga kofa da karfin kafa doka in ka sake sai ka gyara wallahi ta balle duk wanda ya balla min kofar gida kin ga ina kafa dokoki sun san ina gidan sai in ga kamar wani abu zai ragu to shikenan ni dai ina gaya miki Allah ma ya ce ka rage sa ido akan abunka amma ke kin ce ba za ki rage sa ido ba to ki Allah ya ce ka lura da ka kuma ka ta salwanta Allah ya ce ka lura da dukiyar ka ta salwanta shikenan shi ni dai zan koma dama sannan miki zan dan kake je gidanmu ne ma na bana nan ne in kin tashi ne ma na ina gidan hayata da na gina to kar ki ji da wai to ni fa ba zan je gidan da kika koma ba a ah? saboda me a ah, ni ba na so ni su rinka min kallon banza ni ba na so gidan nawa a ah, kin fi su mutunci a guna dole ki je a to idan na fi ki mutunci shawarar da na baki to ki dauka a gaskiya ba zan iya daukar wannan ba kuma dan ko in dai ba uwa ta ce tsuguna ta haife ni ba zan dauki shawara eh saboda ni a ne yake ai to amini ya ce ke Ni eh, gaskiya ni gaskiya zan koma to Allah ya kiyaye yau addu'a zaki min haka nake so amin ya Allah haka nake so wallahi na ji dadin addu'an nan zan koma Allah in koma da alheri yawwa Allah ba mu alheri sai na eh na tafi tafiya zaki ba ki ta ni ga kaya ba ni ita da kai kaya amma Allah anya aminiyata kwakwalwar ta daidai take. Hausa Arewa TV don na subscribe domin samun nishaɗi cikin sauƙi.